Ezekiyel Sura tara An kashe masu bautar gumaka Sai na ji ya kira ni da babban murya, yana cewa, Kawo matsaran birni a nan, kowanne da makami a hannunsa, na kuma ga mutane shida suna zuwa daga kowane gefen ƙofar ta bisa, wadda take fuskantar arewa, kowanne da makamin kisa a hannunsa, tare da su, akwai mutum saye da lilin yana rataye da jaka ƙunshe da kayan rubutu a gefensa, suka shiga suka tsaya kusa da bagaden tagulla. To, fa, Allah na Isra'ila ta haura daga bisa kirbobi, inda ta kasance, ta tashi zuwa bakin madogarar ƙofar haikali, sai Ubangiji ya kira mutumin da yake saye da lilin, wanda ya rataye jaka ƙunshe da kayan rubutu a gefensa, ya ce masa, Ka ratsa birnin Urushalima, ka sa shaida a goshin waɗanda suke baƙin ciki da kuma makoki a kan dukan abubuwan banƙyamar da ake yi a cikinsa, yayinda nake saurara, sai ya ce wa waɗansu, Ku bi shi ta birnin ku kuma kashe, babu tausayi, ko kuwa jin ƙai, ku kashe tsofaffi da samari, da ’yan mata, mata da yara, amma kada ku taɓa wani wanda yake da shaida, ku fara a wuri mai tsarkina. Saboda haka suka fara da dattawan da suke gaban haikali, sa'an nan ya ce musu, Ku ƙazantar da haikalin, ku kuma cika filayen da kisassu, ku tafi, saboda haka suka fita suka kuma fara kisa a duk birnin, Yayin da suke kisan, sai aka bar ni kaɗai, na faɗi da ciki, na yi kuka na ce, Kash, Ubangiji Mai Iko Duka, za ka hallaka dukan raguwar Isra'ila a wannan zafin fushinka a Urushalima? ya amsa mini ya ce, Zunubin gidan Isra'ila da Yahuda ya girma ainun, ƙasar ta cika da rashin adalci, suna cewa, Ubangiji ya yashe ƙasar, Ubangiji ba ya gani, saboda haka ba zan dube su da tausayi ko kuwa in ƙyale su ba, amma zan kawo wa kansu abin da suka yi, sai mutumin da yana saye da lilin yake kuma rataye da jaka ƙunshe da kayan rubutu a gefensa, ya mayar da magana, yana cewa, na yi yadda ka umarce ni.